فينا الكباب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين بعد يا بوت شعبان لجرى من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبود الأمير بدأ ثلاثين لسعة wanda ya dace da biyar ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam shida ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. muna wannan masallaci masjidu aliyu bin abi talib wanda yake babban dodo cikin birnin zaria muna gabatar da karatu a littafin al'akadari muna roƙon allah yi mana jagoranci lokaci da ya gabata mun gama mukaddima inda aka karantar da mu wasu abubuwa wanda ya wajaba mu nisance su da yadda za mu tsarkake zukatanmu da yadda za mu nemi ilimi a wajen malaman suna mu yi koyi da masu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu shiga ɓangaren littafin na biyu kuma babban abin da ya sa mai littafin ya yi littafin wato ɓangaren ibada yadda za a koya mana yadda za mu bauta ma Allah jalla jalaluhu mu samu dacewa wajen bauta masa Allah ka datar da mu ya soma da magana akan tsarki wanda so da dama so da yawa littattafan da aka aza su akan fikihu za mu ga ana aza ko ana fara magana ne a ibada a abin da ya shafi sarki to shi ma malam abdurrahman da abin da ya soma kenan yana cewa fasulun wannan fasali zai mana bayani dalla-dalla fita haraki, game da abin da ya shafi tsarki tsarki a fahara a harshen lamarci tana da ma'anar annazafatu wan nazaha wato tsafta da raba kai barin dukkan wani abu na kazanta domin addinin musulunci addinin tsafta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci tsarki a alkur'ani a ayoyi da yawa إنهم أناس يتطهرون والله يحب المطهرين an ambaci mutanen ƙuba sai Allah ya ce mutane ne waɗanda suke son tsarki suna yin tsarki kowane lokaci Allah kuma yana son masu tsarki kamar yadda ya zo a hadisi an tambaye su annabi ya tambaye su wani aiki kuke yi har Allah ya yabi ku? suka ce kunna nutibi'u lihijarata ma'a mun kasance in muka zaga banɗaki mukan sa bango mu kau da kazanta sannan mu bi da ruwa wannan yana nuna tsafta domin ba su caɓalɓala hannunsu kai tsaye ba sai da suka yi tsarki da bango ko hoge ko tobali sannan suka sa ruwa suka wanke kamar yanzu irin toilet paper da sauransu dai wanda za ka yi amfani da su kafin ka wanke yana da kyau sa'annan ta'ala yana cewa wasu ya baka fasahiyar tufafin ka ka tsarkake su annazafatu min al-iman addinin musulunci bai son kazani da kazama don haka ya sanya tsafta cikwa ne na imani akwai ibada da dama ba tare da tsarki da tsafta ba Allah baya an san su daga ciki akwai mafi girman ibada gaba ɗaya sallah hadisi ya inganta ruwaya ta imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yaqbalu salata ahadikum hatta yatatahhar idza ahdatha hatta yatatahhar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah bai an san sallan ku idan yi hadasi har sai ya tsarki kenan sai ya gudda wannan kazanta ya yi alola a taharatu kismani tsarkin nan ya kasu gida biyu taharatu hadafin akwai tsarki na hadafi tsarki na hadafi wato abu ne wanda yake da ba shi sai ya faru shine hadas min hadasa ya hadisu hadisun hadasatun alhadasu ya ka ce sahamatul hadasi hausawa malamanmu sukan ce tsarkin kari tsarkin wa sahamatul habasi akwai tsarki na na datti domin wani lokaci kana iya zama ba ka da tsarki amma ba ka bukatar ruwa wajen jaddada tsarkin kana iya hutu wanda aka fi sani da tufa to za ka je ka taba ruwa? a'a akwai wata mata da ta tambayi na na aisha shin in an yi tufa ana kama ruwa a taba ruwa aisha ta ce a haruri ya an anti ke ba ma ya ce haruriya wani gari ne wanda ya yawaita samun waɗanda ake ce ma hawari to kaman ka ce ke ba ma ya ce ce a ni ina tambaya ce ce to ba a yi ala kulli hal fahamatul khabasi da hadas wajibi ne idan wani abu ya faru na boli yana cikin abubuwa wanda yake kazanta ce idan wani abu ya faru na bayan gari kazanta ce idan ruwan halitta ya fita maniyi kenan ƙazanta ce idan ƙaramin ruwa ya fita na sha'awa mabiyi kenan ƙazanta ce idan ruwan wadiyi ya fita ƙazanta ce duka waɗannan suna wajabta a yi tsarki hakanan abin da ya shafi 'yan uwanmu mata suna yin al'ada injinin al'ada ya fita yana raba su da tsarki idan jinin haihuwa ya fita yana raba su da tsarki to ire-iren waɗannan abubuwa yana bukatar abinda za a busar da shi to abinda za a busar da shi wanda abin ya auku gare shi ya zama mai tsarki ƙayyadajje ne shi ya sa malam abdulrahman ya ce wala ya sihul jami da hadafi da habafi duka biyun ba shi inganta illa ma'i tsahirin mutaskar sai da ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa to wani ruwa ne mai tsarki wani ruwa ne mai tsarkakewa a nan malamai sun yi bayani na ɗaya sukan ce shi shine alma'ul mutula wato ruwan da yake sifar halittar da Allah ya halice shi shige ya bai shige shi ba ma'ana wani abu na daban bai shige shi ba a nan sai a yi alola da shi ko a yi tsarki da shi ko a yi wankan tsarki da shi alma'ul mutlak yana iya zama ruwan sama wa an zarna alaikum ma'an tahuwa yana iya zama ruwan rijiya yana iya zama ruwan teku duk da yana da gishiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahurun ma'uhu wa shillun mai tatuhu wata rana sahabbai sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi sallam, cewa sukan hau jirgin ruwa su shiga teku sukan guzirin ruwan sha domin ruwan teku bai shawuwa saboda gishirin shi sai suka ce fa'in ana bihi a fishna afa na tawadda'u bihi idan sallah ta kama mu in mun ce za mu yi alola da shi to kishi zai dame mu don za mu yi alola da ruwan shan mu mu rasa na sha haka nan dai za mu yi alola da shi in sallah ya zo ko lokacin sallah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ce a ruwan nan na ce ko tsahurin ma'uhu wa shillin mai ta ruwan shi mai tsarkakewa ne ma'ana za a yi ibada da shi kuma duk wata dabbar da ke ciki ko ta mutu in dai ba ta lalace ba ne da za ta yi maka illa to mushen ruwa halal ne da haka kake ganin kifi da duk wani naman da ke cikin ruwa ko ya mutu za a ci ba a ma ce ka yanka ba sai dai in za ka yanyanka don ka soya wato kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi fatawa in zai ba da fatawan ma in ya ga akwai bukatan ƙari akan abin da aka tambaye shi sai ya yi bayani domin sun yi bayani akan ruwan teku ne ko sun nemi bayani sai ya ƙara musu ba ma ruwan teku ba hatta dabban da ke cikin ruwan teku in ya mutu ku ci abinku sannan akwai ruwa na kwazari in lafiyayye ne ba abin da ya jawo na najasa ko tafki ko kogi ko ruwan da ke tsatsowa yake bultsowa ta ƙarƙashin ƙasa bulbulbulbulbul duka mai tsarki ne mai tsarkakewa ne ko kuma ƙanƙara in yanar ke ya zama ruwa za ka yi alola da shi kamar ƙasashe masu sanyi irin snow ɗin nan asfalit idan ya narke ya yi ruwa za ka iya alola da shi idan an wayi gari da raba ba ruwa kana iya tattara raɓin ka yi alola da shi duka waɗannan da sharaɗin idan launin su bai canza ba idan ɗanɗanansu bai canza ba idan ƙanshinsu bai canza ba idan ɗayan waɗannan abubuwa suka canza shi ne ya ce wa huwa lazilam ya tagayyar launuhu a amuhu a wura ihatuhu shi ne wanda ɗayan waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata bai canza ba launinsa ɗanɗanansa ƙanshinsa idan ya canza ya canza mashi kala mu ma ba ruwa muke ce mashi ba idan ka kawo ruwa a kofi ka sa ganyen lifton za ka ce ruwa ko shayi eh shayi shayi idan ka kawo ruwa sai ka sa zuma ka kada ya ba shi ɗanɗano da kama za ka ce kana shan ruwa tsaba? a idan ka kawo fanta ko coca-cola ko irin waɗannan dai kayan shan za ka ce kana shan ruwa? a kana shan fanta me kake sha sai ka ji ya ce fanta ko kuma wani abu mai kama da wannan ko kuma zobo nake sha ko janja da dai sauransu duk abin da za a sa ya canza ruwa a launinsa har ma ka ba shi wani suna ba za a yi alola da shi ba ba za a yi tsarki da shi ba ba za a yi wankan tsarki da shi ba na samu wasu wanda suke cewa ko da fanta za ka yi alola shi ma ruwa ne gaskiyar magana wannan ya saba mashari'a ba daidai ba ne watakila wani ya taba ji ko ya taba karantawa a cikin irin waɗannan masu wannan fahimta a ruwan da yake halittar da allah ya halicce shi haka allah ya yi shi za ka yi ibada da shi don haka malamai suka kasa ruwan gida uku akwai fajir akwai mutsahir akwai kuma annaji fajir shi a ƙashin kansa mai tsarki ne amma ba zai iya tsarkakewa ba mutsahir shi ne shi yana da tsarki a kansa kuma yana iya mai da duk wani abu ba mai tsarki ba mai tsarki sannan akwai wanda yake almakun najis yadda aka kasa su ukun nan hukuncin kowanne ya bambanta alma'u tahir shine ruwan da wani abu ya shige shi ya canza shi kamar yadda muka yi maganan zobo muka yi maganan lipton na shayi da sauran duk wani abu da zai canza masa kama ko da kullu ne ka zuba ko gari ko zuma ko wani abu ne wanda zai canza masa ko ɗanɗano ko ya canza masa ƙanshi ko ya canza masa launi amma abin nan da ya shige shi ya canza masa waɗannan abubuwa abu ne mai tsarki wato halal ne a ci ko a sha to wannan ruwa akan ce masa fahir gair mutsakir ruwa ne mai tsarki amma ba za ka iya tsarki da shi ba tusta'mal fil adad wala tusta'malu fil ibadat in wannan ruwa za ka yi amfani da shi a rayuwa ta yau da kullum ta al'ada za ka yi girki da shi za ka yi wanki da shi za ka sha abinka in kana bukata da dai sauran kuma duk abin da za ka iya kawowa na al'ada amma ka ɗauke shi ka je ka taɓa ruwa kai fitsari ko ka yi ba haya ko kai wankan tsarki na janaba ko ki yi na ɗaukewan al'ada ko jinin jego ba za a yi da shi ba shi ko mai tsarkakewa shi ana amfani da shi a komi fil'adat wal ibadat a lokacin aikin al'ada ka sha kai wanka kai wanki kai komi amma kuma ba za ka yi amfani da shi a al'ada daidai da yadda kuma ma za ka yi amfani da shi wajen ibada za ka yi tsarki da shi za ka yi alwala da shi za ka yi wankan tsarki da shi da komi da komi ba ka da matsala da shi sai na ukunsu alma'un naji wanda yake a hukuncinsa ya koma ruwan najasa to wannan ruwa ba za ka yi wanka da shi ba ba za ka yi wanki da shi ba ballantana ka wanke najasa shi shi najasa ne ba a wanke najasa da najasa a sami tsarki wannan kenan sa'annan akwai wasu nau'in ruwa wanda da yawan mu mukan zaci ruwa ne ba mai tsarki ba yana da tsarki misali ruwan da akuya ta zo ta sha kana da akuya sai ta sha ruwa sai ka ji an ce a zuban ba zai alola ba zai alola domin yawun akuya da majinata ba na jasa ba ce su dabbobi hukuncin namunsu, hukuncin miyansu da majinansu da kashinsu kamar mutum ne ya yi alola sai ya taka kashin akuya ko kashin sa wani sai ka ji yana cewa sai ya je ya sake ma alola ta ko kashin mutum ka taka ba za ka sake alola ba za ka wanke najasar ce to kashin akuya kuma ba najasa ba ce ko kashin rakumi ko fitsarinsa shi yasa ka ji ana magani da fitsarin raƙumi a sha abinda aka halatta cin shi to waɗannan abubuwa na shi halal ne abinda aka haramta waɗannan abubuwa na shi haramun ne abinda aka karhanta waɗannan abubuwa na shi makaruhi ne a haka abin yake tafiya sannan kyanwa in ta sha ruwa bai zama na jasa, aka cin kare a mafi inganci kare in ya sha ruwa ba za ka yi amfani da shi ba saboda hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsarkin ƙwariyar ɗayanku iza lagal kalbu in kare ya zo ya ci ko ya sha ko ya latsa to ku wanke to bakwai أولاهن bitura, a na farkon ko a na هو ku sa yashi ku كجرجي domin yana da guba a miyauɗe shi bincike ya tabbatar da haka na ilimi mu'ujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata to haka dai abubuwan suke bibiya bima yufaruquhu galiban ga abin yake ya shigi ruwa ya canza shi amma bai da alaƙa da ruwan a mafi yawan lokaci Abinda yake nufi shigegen nan ko abin nan da ya sami ruwan nan ya canza shi me ya sa? bai da wani alaƙa da ruwan to ya kance masa kasancewarsa mai tsarkakewa in ba na jasa ba ne ya mai da shi mai tsarki Ka zai kamar narkakken mai man gyaɗa ya shiga za ka ga ruwan yana ƙyalli ko ta canza mashi launi kila ma in yi yawa ka ji ɗanɗanan shi yana ɗanɗanan man gyaɗa man gyaɗa to amma man gyada me ya hada shi da ruwa ba abin da ya hada shi da ruwa ba su da alaka saboda haka ya tashe shi daga mai tsarkakewa ya mai da shi mai tsarki Wasan ne hakanan daskararren mai kowane iri ne manja ne wani iri menene man kaɗe ne in dai ya shiga ya canza masa ɗayan abubuwan can uku ya tashe shi daga mai tsarkakewa ya dawo da shi mene mai tsarki wadda sani da romo hmm? romo in ya shiga cikin ruwa amma ba na jasa ba ce saboda romo halal ne amma in ya canza masa launi ko ɗanɗano fa ya tashe shi daga mai tsarkakewa ya dawo da shi mai tsarki kullihi duka waɗannan abubuwa da abin da duk za ka kawo walwaza nan dattin jikin dabba ana cewa waza shine ɗan kashin ko alaman bolin da ke jikin dabba in ta kaɓa ya shiga ruwa tunki ya ce ko haƙumi dazu muke cewa ba na jasa ba ne waɗannan abubuwa zai dai sance masa mene kasancewansa mai tsarkakewa in ya canza masa launi ko ɗanɗano ko kama ya mai da shi mene mai tsarki ya mai da shi mai tsarki wa sabun ko sabulu wannan dai sai ya shiga ruwa to in ya canza masa kama ko ya canza masa launi ko ya canza masa ɗanɗano to wannan ruwa ya tashi daga mai tsarkakewa ya koma mai tsarki walwata ko wani datti ma'ana ƙazanta abu mai ƙazanta ya shiga ruwa ya canza masa kama ko ya canza masa launi ko ya canza masa ɗanɗano shi ma in ƙazantan nan ba ƙazanta ta najasa ba ce to ya koma mai tsarki ba mai tsarkakewa ba in kuma najasa ce to ya canza shi daga mai tsarki ya mai da shi najasa wa nahawihi da makamantansu kenan idan wani abu wanda yake mai tsarki ne amma bare bai da alaƙa da ruwa ya shiga ruwa ya canza ɗayan ukun nan to ya canza masa mene tsarkakewansa ko dai nau'in abin da ya shiga ya zan najasa ya najasar da shi ko ya zan ba najasa ba ne ya koma mai tsarkin da za a yi aiki da shi a al'ada banda ibada wala ba aka amman babu aibi ko laifi bitura da irin ƙasar wajen kaga ƙasa na wajen da aka haka rijiya misali ko ruwa ke burtsatsowa to yana da dandantaka da shi na kudda kudu idan ƙasar nan jan ƙasa ce za ka ga ruwan ya ja idan ƙasar nan ƙasa ce wadda take baƙar ƙasa za ka ga ya yi duhu idan ƙasar akwai wani abu na musamman a wajen wanda ba ka haba shi da shi kamar kainuwa ba mamaki kaga in kainuwa ya yi yawa ruwan ya ɗauki launin kore to ire-iren waɗannan abubuwa duka ba a ɗaukansu a kan cewa sun canza launi ko sun canza ɗanɗano ko sun canza ƙanshin ruwa ya tashi daga mai tsarkakewa zuwa mai tsarki a yana nan a mai tsarkakewansa saboda alaƙar wajen da ruwan ba ka iya raba ruwa da wajen da yake zaune ba ka iya raba ruwa da abin da ya haifar irin su kwado ne? kwala irin su kwala nan sun yi yawa a ruwa ba mamaki kaga ruwan ya dauki wani salo ko gansa kuka kaga ruwan ya dauki wani salo ko kuma tulin mukfi kamar yadda fuka suke ba da irin waɗannan misalai ruwan dadewan shi a wajen kaga har ya ɗauki wani kala wannan duka ba aibi ba ne za ka yi tsarki da shi za ka yi wankan tsarki da shi za ka yi alola da shi walham'ati ko kuma bakar ƙasa yambu kenan idan ƙasar laka ce yambu ce za ka ga ruwan ya maili ga abin da yanayin ƙasar take wasabhaki ko ƙasar gishiri ko ƙasar kanwa duka za ka da kasa a baki za ka ji alaman gicini ko alamar kanwa ba ka iya haba shi da wannan ko ka ga yayi yi fari-fari saboda wajen har ƙasa ta yi yawa a wajen duka wannan ba aibi ba ne su duka ruwa ne mai tsarki kuma mai tsarkakewa walhurri ko kuma malamai sukan ce bakuwa tobali ake nufi shi ma irin wannan ƙasa duka ba aibi ba ne kana iya ibada da shi babu wata matsala wani hauji da makamancinsa akwai ruwa wanda ya shafi wasu abubuwa ta mu'amalan da ɗan adam ya yi da shi misali ruwan da ka yi alola shin yana da tsarki ko ba shi da tsarki yana da tsarki za a iya yin alola da shi kuma sai dai in akwai wani ba shi ba an fi so a yi da shi kila an gane nufina tana iya yiwuwa a wani kwano ne ka yi alolar kana alolar ruwa na zuba a kwana ruwan na zuba a kwana to wannan ruwa shine akan ce mashi alma'ul musta'mal wato ruwan da aka yi ibada da shi shin za a sake ibada da shi za a sake in akwai bukatuwan haka kuma yayi sa'annan raguwar ruwan da aka yi ibada da shi musamman wankan tsarki ka ɗibi ruwa a bokiti shi ne dai buɗaɗɗe ko sai ka yi wankan tsarki ko matarka ta yi wankan tsarki ko matarka ta yi wankan ɗaukewan jinin al'ada ko ta yi wankan ɗaukewan jinin jego shin wannan raguwar ruwa zan ka iya alola da shi shin wannan raguwar ruwa in kana da janaba za ka iya wanka da shi ƙwarai kuwa za ka iya ba aibi ba ne kuma ko da jinsi ya canza mace na iya wanka da raguwar ruwan mijinta da ya yi wanka namiji na iya wanka da raguwar ruwan matarsa da ta yi wankan tsarki duka wannan ba aibi ba ne ina matsayin ruwa wanda yake najasa yakan shiga cikin shi amma ruwan nan yana zaune waje ɗaya ne da yawa wannan yana aukuwa misali za ka ga wasu wurare musamman waɗanda yake sun ɗanyi nisa da gari da wasu ƙauyuka suna da gulbin da suke shan ruwa gulbin nan gagara murfi ne an gane nufi na aiki yana da wahala kai masa murfi kamar yadda kake marijiyar gidanka kuma kai ka san in damina ya yi damina ruwa zai wanko kashin gonan malan tanko da na malan siya ai kuma ba zai shiga ba? kila na fahimta to wannan ruwa idan ka ga najasa zahiri kuma har ya fi ƙarfin ruwan to sai ka kiyaye shi amma idan baka ga najasa ba ka san akwai yana da wahala a ce wani gugubin najasa bai zo ba to za ka yi amfani da abinka ruwan da yake gudana ba yana tsaye waje ɗaya ba na fatan a bambanta wannan ruwan tafiya yake a fararo ko a wutsiyan teku ko a wutsiyan mafi ko a wutsiyan ne? kogi to shi wannan ruwa a ko da yaushe ana ɗaukan ruwa ne mai tsarkakewa shi ya sa aka haramta mana an ya bula a filma'in wakili haramun ne ka yi fitsari a ruwan da yake tsaye waje ɗaya saboda ne ruwan da ke tsaye waje ɗaya irin wannan gulbin za ka ga al'umman wajen suna amfani da shi wasu ma ba su da riyoji sai wannan ruwa da shi suke ibada da shi suke amfani wajen al'ada wanda take bukatar ruwa to irin waɗannan duka gaba su idan ka zo irin wannan waje me za ka yi alolarka za ka yi da shi wankanka za ka yi da shi komi ma za ka yi da shi sa'annan shi maganan tsarkin nan da muke yi mu sani Allah ya ba mu dama mu yi tsarki da abubuwa biyu ne ruwa fa in kuntum junuban fasahamu sai ka dibi ruwa ka yi tsarki ko ka yi wanka ko ka yi abin nan an ba dama ka yi amfani da ɓango koge wajen kau da najasa fitsari ko ba haya kuma in kai na farko kai na biyu kai na uku na ukun ka da shi tsab kana iya alola kai sallah yi. amma ɗazumunce ce Allah ya yabi mutanen ba? annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me kuka yi Allah ya yabe ku mutane ne masu tsarki Allah na son masu tsarki muka ce suka ce me kunna nutibi'ul hijamata ma'a in muka yi amfani da bango wajen kauda najasa kuma mukan sa ruwa mu wanki shi yasa idan ka karanta babu sahara cikin misala, za ka ga yana cewa idan kai tsarki da hoge guda uku ka da na ƙarken na ya wadatar da kai amma a ƙarke sai ya ce walma'u a tsaharu wa a tsayabu wa a Habu ilal ulama'i ka sa ruwa ka wanke ya fi cikan tsarki ya fi daɗi da kwanciyar hankali kuma malamai sun fi son kai haka inda hali saboda ne lokacin da ka busar da shi da goge kai ka san ba kaman wankewa ba ne wankewa shi ne zai yi ma wajen kas amma goge zai kau da shi dai amma kuma sai an bar tsunkushi amma tun da shari'a ta ce ya yi, ya yi. na fatan ana fahimta sa'annan idan har ya zamba ruwan da za ka wanke ko kuma akwai matsala na ba za ka iya amfani da ruwan ba to anan sai ka gangama zuwa taimama da shi kuma za ka yi tsarkin tsarkin nan ƙarami ne ko babba shi taimama yana ɗauke hadasul asgar yana ɗauke alhadasul akbar ba a zama da hujjan ba ruwa a ce ba za a yi sallah ba don ina da janaba tare da ni ko al'ada ta ta ɗauke ko kuma na gama jinin jego taimama duk takan ɗauke wannan har zuwa lokacin da Allah ya sa aka sami ruwa ko aka sami daman amfani da ruwa to idan ba ruwan kuma ka rasa inda za ka yi taimamin fa a nan wasu malamai suka ce yi salli wa ya sai ka yi sallan ba a alola ba taimama wasu malaman suka ce la yi salli wa la ya fabi ba zai sallan ba ba zai biya ba ta faɗi wasu malaman suka ce a'a yusalli wala ya ƙabi zai yi sallarsa a haka nan ba kuma zai biya ba wannan fahimtar wallahu ta'ala alamu ta fi daidai domin layukan yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha. mastata'tum Allah bai azama bawa da bai iyawa kuma wata aya ta ce ku ji tsoron Allah iya iyawanku iya iyawun shi kenan yaya za a yi a ce ka rasa ruwa ka rasa wajen taimama abu ne mai sauki wani ya ce da wuya to bari in baka misali ka hau mangwaro ko wata itaciya ka sha ka ƙoshi ka dutsa za ka sako sai ka ga wasu manya-manyan macizai mata da miji suna ta wasa a tushen za ka sako? to in ba ku tashi ba fa halla asar za ta fita misali ne jirowa za ka yi ka kalla da gudun koko za ka bari su tashi ka tashi to irin waɗannan duk yana iya yiwuwa ba su san da kai ba sun zo ne kawai suna bukinsu kuma za su tashi fi gaban abinsu ga kuma lokacin tsalla zai fita to bai halasta ka bari lokacin sallah ta fita sai ka yi yadda ya saukaka kamar sojan da ke fagen fama yaƙi ya turnike maganan alola ba zai yiwu ba maganan taimama ba zai yiwu ba to kuma Allah ya ce mu yi sallanmu muna tafiya ne muna kan abin hawa ne muna guje ne muna bugu ana bugunmu ne mu gudanar da sallanmu yadda ta saukaka koda da imani a zuciya ne saboda haka abu ne mai sauki ne mai sauki duka a irin wannan yanayi da masu kama da shi bawa sai ya yi sallarsa kuma sallarsa ta yi insha Allah to idan kai sallar kana gama sallar sai aka ce ga ruwa a nan malamai suna cewa idan lokaci na da yalwa mustahabi ne ka da ba dole ba domin ai ka yi abin da za ta iya ne Allah kuma ya ce ka yi abin da za ka iya shi wasu malaman sukan ta'abiri da cewa a hada fil inda lokaci ka maida duk abin da aka ce inda lokaci sake suka ce sake wan ba dole bane musahabi to haka dai abubuwa suke gudana game da abin da ya shafi ruwa da yadda ake tsarki fitsari ma ana masa tsarki da goge kamar yadda muka sani haka za ka yi saltu kai na taru wato tatsa da kakkaɓa kada ka yi fitsari shi kenan da sha ya gama kawai ka ɗaura wando ka jefa abu a jaka a'a ka tsaya ya ɗige kuma ka ɗan tatso shi bayan da za ka ba kanka wahala ba in ka tatso ka ɗan to in ba ruwa sai ka ɗauki ɓango sai kuma ka tsarkake inda fitsarin ya fita ka sake tsarkakewa ka sake tsarkakewa mazihi da waje hukuncinsu hukuncin fitsari ne wajen tsarki duk da wasu malamai suke cewa wadiyi za ka wanke gaban ka bincika amma dai muhimmi za ka yi sarki ne maziyi ne ruwan da yake fita lokacin ƙaramin sha'awa ka yi tafiya kwana bakwai ba ka tare da iyali sai ka tuna iyali sai ka ji yauki-yauki ka duba sai ka ga wani ruwa ne tsinkakke mai yauki shine maziyi shi bai da kauri kuma yana ɗan da launi akasin ruwan halitta kuma sanda zai fito bai maka sallama akasin ruwan halitta kuma ba bai kashe jiki in ya fita akasin ruwan halitta shi ko wadiyi shi galibi yakan fita ne har ruwa yakan biyo fitsari daga baya malamai suna cewa wanda ya fi fita a jikinsa galibi yana iya fita a jikin kowa galibi ƙosassu da wanda shekarunsu ya yawa ba ciwon zamani na infection da ake yawan ɗauka a wajen boli ba a shi wadi ba haka yake ba ba wannan ci ba ciwo ba ne saboda haka shi hukuncin shi shi ma hukuncin fitari ne wasu suka ce a wanke halittar gaba ɗaya ta wannan ɓangare kenan kuma dole ne lokacin da muke boli mu kiyaye sosai sosai kada mu yadda mu tashi da najasa a jikinmu ko a tufanmu domin yana wajabta azaban kabari Allah ka kare mu kamar yadda kwanan baya mun ambaci hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yau za mu ije karatu da izinin Allah saboda Ramadana yana gab a yi tattali a yi shiri wajen fuskantar Ramadana muna roƙon Allah ya sa abin da muke yi muna yi daidai inda muka yi kuskure ko sukutan baki ko hafkanuwa Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gano kuskurenmu mu gyara wanda kuma Allah ya sa ya gano muna roƙon ya gyara mana insha Allah ta'ala in Allah ya sa mu azumi lafiya Allah ka ranta mana ka ara mana ka bar mana rayuwarmu mai amfani mun dawo za mu tashi sabon fasali da za ta ayyana najasatu bi mashi'atin lahi da jalalu Allah ka samun dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da hadisi na yawa ya akwai wanda ya samu wani wanda bai samu kuma sai wani lokaci insha Allah amma ga wata tambaya malam sai daga cikin da ya ce cewa ya ji kayan bayani cikakke game da yadda ya samu ya shafi halar amma kuma bai ji ne cikakken bayani game da ya shafi halar ba shi ne yake tsoron lama da ya kan kara na nagawa fahimce shi to habati kamar yadda muka ce malamai suna cewa akwai kari akwai kuma na tsazanta ko na jasa ko da ke wato yanzu da za ka yi tufa alolanka ya kare amma za ka je ka canza ruwa? Mm-hmm. bisa maganan malamai da za ka yi wasa da gabanka a wani ƙaunin alolaka ya kare ba za ka je ka taɓa ruwa ba amma ƙazanta ba kashi fitsari mani mazi wadi duk sun fita ƙarin bayani a nan shi ne zai iya zama a wurare uku tufanka wajen da za ka yi ibadar jikinka to a kowanne sai ka tsarkake shi in ba haka ba kuma ibadar ba ba in a jikinka ne sai ka kaude shi in a tufanka ne sai ka kau da shi in a wajen da za ka yi ibadan ne sai ka kau da shi sai dai kawai inda bambancin yake da za a ce ka shimfiɗa za ka yi ibada wani tsarayin da najasa wani tsarayin ba najasa to idan ka zo gefen da ba na najasa kai ibada ka wancan mai na jasa ba zai cutar da kai ba inda za a ce duk wajen da za ka yi ibada na jasa ne sai ka ɗauki wani abu mai nauyi ka shimfiɗa a kan na jasa? ba zai taɓa iya naso ba ka yi sallarka sallarka ta yi tun da ba yadda za a yi sai ka yi abu ina fatan ana fahimta da wannan mata iyayenmu masu goyon 'ya'ya lokacin da za ki sallah da ɗanki an sa masa famfas ɗin nan in kika tabbatar akwai najasa wajibi ki gyara shi sannan ki goya shi ko ki rike shi ki yi sallah idan ko kika yi sallah kin san yana ɗauke da najasa ko ba ki da sallah amma kin duba ba najasa kin goya abinki ko da kika gama sallah sai kika ga ai yayi najasa sallan ki lafiya ne kamar wanda yake sallah ne sai najasa ya faɗo jikin shi to wannan habas din nan da ya same shi sai ya yanke sallah sai ya je ya wanke na najasa sai ya dawo ya sake sallah to haka dai abubuwan suke gwargwadon hari muna fatan Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ikon aiki na wa alaikum salam hmm. hmm.

malam wani ne da kara bayani game da kalmar sufuriya da kai magana yana so a nan kara mashi bayani ya fahimci kalmar to kalman tana da ma'anan izgiri ko shegantaka menene la ya san qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna ina jin kalmar izgili wato ka gaya wa mutum wasu kalmomi wanda za ka tozartar da shi ko ka walakantar da shi ko ka nuna shi ba sowa ba ne ka ji jama'a sun kwashe da dariya haramun ne domin wanda kake nuna bai isa ba ba komi ba ne alkuhani yana cewa akwai yiwuwar shi ya fi ka alkhairi saboda haka kada ka izgilantar da wani a kalmominka domin yana cikin nau'in cin mutuncin musulmi Allah ya kiyaye Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wanda ya ci Allah kara mana lafiya da kawo kwana yana da tambayoyi da guda biyu kamar haka shi ya halatta mutum musulmi ya raba gadarsa da ƴaƴansa tun yana kare sai na biyu kuma malam ya inganta ko da ingancin azumin masu da take da tabbacin cewa za ta iya samun jinin al'ada a wannan yini da sannan in ta ɗauki azumi har sai da kai kusan karfe biyar na yamma idan wani abu na firgici ya same ta kai ga suma ba ta tashi farfadowa ba har sai da aka sha ruwa riba wanda ke ta gani ya zama wanda ya inganta azumin wannan rana to na farko dai addinin musulunci baya azamu a kan ina zato ko ina tsammani a ne ko da ta saba jin ranar kaza ga watan kaza al'ada na ke zuwa ƙarfe kaza to ya zama wajibi ta tashi da azumi kuma ta kaddara da izinin Allah za ta kai azuminta idan kuma al'adanta ya zo bakonta ya zo ko da sauran minti ɗaya ne rana ta fada azuminta ba shi ta yi firgici saboda wannan tunani karfe biyar ta rikice abba ta san inda take wato akan ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj addinin nan ba wani wahala a cikin shi kawai in azumin ki ya hailan ki ya zo sai ki ci abinci in bai zo ba shi kenan alhamdulillah kin bashe shi za a ce ko ya bashe ki oho wannan shine ga wanda ya suma bai san yanda yake ba ko inda yake ba malamai suna cewa in dai ya yi tsoman mafi yawan yini shi bai da azumi amma in wani ɗan lokaci ne ya farfado azumi shi yana nan na biyu ko da ta farfado sai ta ga jinin ta, wannan ba ta da azumi domin yana iya yiwuwa firgicin nan da ta yi jinin ya tsinke mata na daga cikin al'adar wasu mata da wasu mazan ma lokacin da suka tsorata ko suka firgita ko suka sami wani wahalan da ya sha kansu jinin al'ada na tsinkewa ko ba a lokacin shi haka na haka nan jinin halitta wani lokaci firgishi yakan fidda shi tsoro yakan fidda shi wahala yakan fidda shi haka ma jinin al'ada saboda haka wannan lokaci da ta firgita har ta tume ko ta faɗi ko da ta falka ta ga jinin al'ada ba a domin firgishi kamar yadda na ce yakan haifar da zuban jinin al'ada akwai wani yana ban labari haka ya sami wata ‘yan na firgiti ya auku sai ya kinki na al'ada to kuma a nan fila ba za a rasa wanda firgiti ko tsoro ya sa ya zubar da ruwan halitta ba yana aukuwa da yawa to a takaice kwarai za ta sake wannan yini wallahu ta'ala a'la wa ala. maganar kuma mutum ya raba gado tun yana da rai Allah bai ba shi wannan dama ba domin Allah shi ya san gawan fari jika na mutuwa kakan shi na nan ko ya bar kakan shi kuma ya san wanda za a haifa masa gobe inna Allah قد أعطى لكل وارث حقه bari Allah ya riga ya raba gado ya ba kowane magaji hakkin shi in ka mutu a ba babu laifi in kai ma magadanka kyauta wannan ba laifi ba ne sai dai kyauta irin wannan muhimmi dole ne ka haɗa kowa da kowa ka bashi mazansu da matansu a nan kawai abinda malamai suka ce wasu na ganin ba za ka bambanta mace da namiji ba a kyauta wasu na ganin a'a tun da alkur'ani a gado ma ya ce lizzatar mikulun hanzul unsa yayi saboda haka a kyauta ma in ka bambanta ba kai laifi ba wallahu ta'ala a'ala wa amma ba a raba gado sai an mutu Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mala ya ce wannan kwanaki baya na kuma da bayani da cewa da ya sallah tana da lokacinta inda sallah da kana tsara domin da kitabun da kuka. To ga shi kuma yanayin damina mai idan ya bugu wata ga an hada sallah ko da ruwa ko ba ruwa daga nan hadari sai a hada sallah shi sallah ya yi to matsalar hada sallah wasu mu na zaɓa biya suna kuma wuce gona da iri mafusashi idan aka sami dare na ruwa a haɗa sama amma wasu daga cikinmu ba zan ce duka ba sun mai da shi tsamani tsamani duk wanda aka yi sai an haɗa ya zama mai kenan kun yi shiru amma da shi dole inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda aka yi yana hada sallah malamai ba za su sa shi bajin mafuta ba za su sa shi bajin wajibi kayan zarken da muke yi a wani lokacin ma idan liman bai haɗa sallah ba sai a yi kaman za a nakaɗa mashi wuka ya yi haramun babba ba haka ba ne saboda Allah kaga mun yi abin da ya saba mashari'a mun yi abin da ya saba mashari'a ya ya waje ba ya kamata ba komi mu ije shi a matsayinsa in ka ce duk ruwa sun ka haɗa sallah duk sai ka haɗa sallah duk in ma ba a haɗa ba ka ce dan ne ba ka haɗa mana ba kamar da shi ne kenan ya kamata mu san menene famali menene sunna menene mustahabi menene rufsa tare da cewa haɗa sallah lailatul matri amrun mukhtalafin fihi ma akwai malaman da suke ganin bai yi ba akwai mazhabobin da suke ganin bai yi ba amma mun mai shi wani hadari zai taso ko yin kaje a ce a hada a yi gaba kuma ya washe ka ga mutum a da ina fatan mun gane har ga Allah sai mun yi gyara in addinin muna jin sunan manzon sa sallallahu alaihi wa sallam kuma in ba ku asani eh bare kuwa ka je ka binciki menene sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da haka sallah aikin da na ba ka kenan ka je ka bincika kuma menene zantuttukan magabata a kai daga nan sai ka san muna zarce ko ba ma yi ai suna muka ce za mu raya to ka binciki magabata ai Allah ya ambace su yake ulaika allazina hadahumullah fa bihudahum fa abin ko mu ni kaina ina da wani alkawali wanda ba riga na sauke shi ba zan sauke in Allah ya so a kan maganan haɗa sallah eh amma ina son a ko. a yau irin waɗannan abubuwa sun yi yawa wani lokaci za ka ga sanyin da bai kai sanyi ba sai ka ji ai an yi azuhud da la'asar ma an gaba an yi azuhud da la'asar an gaba kuma a yi a azuhud da la'asar sai kuma ka ga su wani gaji yana wanke mota wani na wanki haba mai muka mai da sallah ne imajisi bambancin an ne da musulmi sallah a jima ba sallah shin idan muka dubi sahi an hadisai da yawa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha akwai ruwayan as-salatu ala waqtiha wani aiki yafi kowanne annabi yake kai sallah a lokaci ka yi a lokacin to akwai matsala amma ba za ka gane ba sai kai an addinin a asali sannan za ka gane duka waɗannan abubuwa malamai magabata sun yi bayani ahalin suna na yanzu ma'ana waɗanda ba su dade ba wanda suka shahara a kan sunna a duniya sun yi bayani a da Allah nan akwai alhazai wanda suka taba zuwa haji ko umra eh ka san sanyin maka da madina ko Allah sa ta je lokacin sanyi ka ga tsabagen zallan madara sanyi an haɗa sallar sunawa har ka je ka dawo wallahi akwai lokacin da muka yi kuma har sanyin madina da kyar kake fita amma duk wanda ya je ina kalubalantar shi ya ga an haɗa sallah sau a gaya mun ko da sau ɗaya in ka gani ta yi tasa ina gaya mana wannan har ga Allah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ba ina cewa haramun ba ne amma mun zaki mun tafe shi daga rufsa abinda malamai waɗanda suka yadda a yi sun ce rufsa ne sauƙi ne to mun tafe shi daga sauƙi mun fifita shi sama da mustahabi mun fifita shi sama da sunna mun mai da shi dole wani ma zai sallah a nan in ya san ba za a hada ba billahi da zai gaba ne wani kuma da an yi ya gaba a hada ba sai ya tsaki ya ta takalmi ne sai ya karba ta sauri inda ya san suna hadawa ya je ya yi shaɗi sai ka ce an ce wani da ka ga cikin aljanna shi ne ba ka samu cikin aljanna to wannan na dan bude ne amma ina son da ni da ku mu yi bayani na ilimi a kai eh Allah ya haɗa mu gaba da ya kan ji malamai su kan ce akan yi imama abin da ya koro daga ko kuma marmara kuma a iya ginin kuma wanda ya ce ga wanda ya same shi ce zai iya yin to ko da ya samu ruwa wannan da ya mashi ba sai ya yi wanka ba a wata kila jarabar da ya shi zai to wato ne na farko shi abin da ya tsoro a kasa kamar marmara ko dutse shi ne ba da misali ko wato abin da ƙwararri yake gaya mana fatayammamu sa'idan tayyiba A kwalli, malamai suna cewa kullu ma ala ala wajhil ardi wato fuskan ƙasa fuskan ƙasa yana iya zama rairayi yana iya zama marmara yana iya zama turbaya yana iya zama dutse yana iya zama yashi da sauran duk inda haka yanayin wajen yake kuma ba wata najasa zagira ce abun ba za ka iya taimama a kai zan iya taimama a garu e idan garun nan na ƙasa ne kuma na ƙasan ba a yi mashi lullubi ba da siminti ko da filasta ko da fenti tsaban tobari iri-iri za ka iya taimama da shi amma gano makanmu na yanzu samun wanda gare shi zai taimama sai daidai musamman a daki ban ce babu ba amma a nan dai na jiri ne don kallama dakin da za a ce ko eh, fenti ba a yi mashi ba da wahala saboda haka idan garin na ƙasa ne za ka iya taimama da shi insha Allah ta'ala sai menene idan ya riga ya yawa wanda ya yi taimama ya yi sallah janaba yake da shi ko ta gama al'ada tunda ta yi taimama shi kenan a'a wannan tsarki ne kafin ruwa ya samu ko kuma tsarki ne kafin allah ya ba da ikon da za a iya amfani da ruwa da mutum zai shekara ko nawa ne ba ruwan da zai yi tsarki ko kuma ba zai iya amfani da ruwa ba to zai ta taimama ne yana ibada amma wanda duk ruwa ya samu in akwai janaba ruwa za a yi mata wanka an gane ba sai sabuwa ta sake samuwa ba sai dai kawai ƙarin sauƙi a musulunci in janabar ta maimaita kanta ta maimaita kanta to wanka ɗaya ne dai ko al'ada mata masu al'ada wata-wata ta yi ta sake ta sake duk ba ta sami daman yin mene ba wankan tsarki akwai wata mata da ta yi tambaya ta sami hadari ne ba yadda za a yi wanka kuma al'adanta ya zo to in ya ɗauke ya za ta yi ibada ka duk taimama za ta yi to irin waɗannan abubuwa kenan amma daga handa lalura ya kau za a iya wanka to za a yi wankan kowane irin wanka na tsarki ne ɗaukewan al'adar ne ko ko janaba ce ko ko jinin haihuwa ne yana daga ciki wanda likita ya hana shi taɓa ruwa sai kuma laluran fitar ruwan halitta ya shafe ko kuma matar da likita ya ce kakki wanka sai laluran al'ada ya same ta to duk taimama za a yi ta yi har zuwa lokacin da lalurar zai gushe kuma ko da ba mutuwa za a yi ba ko da ana tunanin ciwon zai ɗauki lokaci bai warke ba ne ciwon zai warke in an taɓa ruwan amma zai ɗauki lokaci ko kuma ana tunanin ciwon zai hauhawa ya ƙaru daga a wannan lokaci haramun ne ma mutum ya taɓa ruwa sai dai ya ta taimaman kawai Allah ta'ala a ala a ala alaikum assalam hmm. da to abinda malamai suke cewa wanda bai da ruwan da zai tsarki wankan tsarki kenan ko kuma bai da daman imanin ruwa to kada ya gangancin zuwa ga iyalansa ya yi haƙuri wannan shi ne ya fi daidai a yi haƙuri allah ya ba da lafiya muna bukon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a dukkan abubuwan da muke yi inda muka yi kuskure allah ka yafe mana ka gafarta mana ka ba mu ikon fahimtar fara mu da jama'a su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan wata da yake fuskanto mu Allah ka haɗa mu da shi lafiya ka ba mu lafiyan da za mu bauta maka a cikin idan mun yi kuma Allah ya an mana Allah ya sa mu ga ruwansa lafiya da wucewansa lafiya Allah ka ba mu dawowa wannan majalisa marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya duk mai damuwa Allah ka raba kowa da damuwarsa Allah ka azurta mu da halal ka raba mu da haram Allah ka ba mu kariya da kariyar ka duk inda muka kasance ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله